Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo biyu Hausa a cikin shirin sa na safiyar Talata. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin namu koyi harshen Farisanci. Shirin na tarbiyyar iyali na yan tafi kamar da muka saba. Da ƙarshen mu karkare shirin namu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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirin mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Iran ta aike da taimakon gaggawa zuwa ƙasar Siriya da ta fuskanci girgizar ƙasa. mali ta kori jami'an majalisar ɗinkin duniya masu kula da harkokin kare biladama ana samun raguwar farautar da ake yi wa dabbobin karakanda a ƙasar afirka ta kudu ta yanzu sai a ja zama da mu saurari cikakkun labarin iran ta aiki da taimakon gaggawa zuwa ƙasar siriya da ta fuskanci girgizar ƙasa kamfanin dillancin labarun ƙasar siriya sana ya nakalto cewa jirgin sama na iran mai ɗauke da kayan agajin gaggawa da suka kunshi abinci magani da sauran kayayyakin kiwon lafiya ya sauka a filin sauka jiragen sama na birnin damascus jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a mahadi subhani yana filin sauka jiragen sama na damascus a lokacin da jirgin na iran ya isa dauke da kayan da nauyinsu ya kai tan 25 tun da fari a can kasar syria shugaban hukumar sufurin jiragen sama ta kasar ya bayyana cewa kasashe da suka aike da jiragen sama na taimako sun hada da iran haɗaɗɗiyar daular larabawa rasha da kuma indiya girgizar kasar da aka yi a syria da turkiya a shekaran jiya da dare ta kai daraja 7.8 kuma tana ɗaya daga cikin mafi hatsari da ta faru a wannan yankin a cikin shekarun bayan nan ya zuwa yanzu dai ana ambatan adadin fiye da mutane dubu hudu suka rasa rayukansu yayin da wasu fiye da dubu goma sha tara suka jikata iran a shirye take ta aiki da taimako ga ƙasar turkiya ta fuskanci girgizar ƙasa ministan harkokin wajen iran ya tattauna takwaransa na turkiya akan girgizar ƙasar da aka yi a wannan ƙasa inda ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta aiki da dukkanin taimakon da ake bukata ministan harkokin wajen na iran hussein amir yan ya shaida wa takwaransa na turke cewa al'ummar iran da gwamnati sun kaɗu saboda girgizar ƙasar da aka yi kuma suna isar da saƙon gaisuwa da ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar turkiya amir yan ya kuma ce a bisa umarnin shugaban ƙasar iran hukumar agaji ta hilal ahmar tana cikin shirin kai tallafi da dukkanin taimakon da ake da buƙatuwa da su a cikin ƙasar ta turkiya lawan ilawa ministan harkokin wajen na iran ya kuma yi wa turkiya godiya akan taimakon da take wa iraniyawa mazauna turkiya da girgizar kasar ta rutsa da su a nashi gefen ministan harkokin wajen turkiya maulud ugulu ya yi wa takwaransa na iran cikakken bayani akan halin da ake ciki na girgizar kasar sannan kuma yi wa iran din godiya akan shirinta na aikewa da taimako. To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Mali ta kori jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da harkokin kare haƙƙin bil'adama. Ƙasar Mali ta baiwa shugaban sashen lura da harkokin kare haƙƙin bil'adama a tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar wa'adin kwana biyu da ya tattara kuma tsansa ya fice daga wannan ƙasa mahukuntar riƙon na Mali. na zargin anton doko andale da aikata ayyuka na zagon ƙasa wajen zaben shaidun da aka gabatar domin yin bayani a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka bayyana yanayin da ake ciki ta fuskar tsaro shaidun da aka gabatar dai sun hada da aminatu diko ta ƙungiyar farar hula ta ƙasar mali wacce ta cikin yanayin tsaro a ƙasar mali suna zargin sojojin mali da kuma kawansu na rasha da aikata ba daidai ba lamarin da ya fusata gwamnatin ta mali to ni majalisar ɗinkin duniya ta yi nadama akan matakin da gwamnatin mali ta ɗauka tana mai cewa tawagarta ta minusuma za ta ci gaba da aikin na kare haƙƙin bil'adama ana samun raguwar farautar da ake yi wa dabbobin karakanda a ƙasa afirka ta kudu hukumar da ke kula da dabbobin gandun daji ta sanar da cewa a shekarar da ta gabata an samu raguwar masu farautar dabbobin karakanda bayan da aka ƙara yawan masu sintiri a dajukan da aka killace minista mai kula da gandun daji da kuma muhalli ta ƙasar afirka ta kudu barbara siresi ta ce an sami wannan nasara ne dai saboda yadda aka shelanta yaƙi a kan faɗa da farauta waɗannan dabbobin dajin da kuma shirin da ake da shi a ƙasar na hana cire ƙahon dabbobi adadin dabbobin karakanda da aka kashe a cikin ƙasa a shekara ta 2022 sun kai 448 da hakan yake nuni da cewa an samu raguwar uku da ba a kashe ba idan aka kwatanta da waɗanda aka kashe ɗin a shekara ta 2021 a cikin wannan adadin an kashe da 124 a killataccen gandun daji na krogel sai kuma wasu 228 a killataccen gandun dajin kwazal natal sai kuma wasu shida a cikin rugagen ɗaiɗaikun mutane sanarwar ma'aikatar gandun dajin ta kuma ce a cikin shekara ta 2022 an kama mutane 132 da suke farautar waɗannan dabbobin dajin ba bisa ƙa'ida ba to ƙarshen labarin duniyar kenan to bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya bari mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau ma saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na duniyar mu a yau shin wanda a cikin sa mai kawo muku labarai game da game da muhimman batutuwa suka shafi Iran da ma duniya baki daya inda muke muku fashin baki da kuma jin ra'ayoyin masana game da wasu batutuwa da muka ambata a sama da fatan masu sukan ci da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin da yake muna cikin kwanaki goma na arfijin cin nasarar jun halin musulunci na kasar iran ne shekaru 44 suka gabata rashin jagorancin margayi imamu khomeini ruhullah al-musawi yadda allah tabbata gare shi masu iya magana dai na cewa kwanci tashi kwana nesa yanzu haka dai ana kusa da kai kusan rabin karni da samun wannan gagarumar nasara ga musulunci da musulmai kwanaki goma na alfijin cin nasarar juyin musulunci a iran su ne ranar 1 zuwa 11 ga watan fabrairu shekara ta 1979 na cin nasarar juyin musulunci a nan kasar iran bayan dawar imamu kumaini daga gudun hijira da ya yi zuwa kasashen ketare inda ya kwa shekaru goma sha biyar bayan da sarki sha na wannan lokacin ya tilasta masa yin gudun hijira ba shiri inda bayan kwashe kwanaki goma da dawowarsa aka ci nasarar juyin juyi hali na musulunci a kasar iran ko shakka babu juyin musulunci a iran ya sha ban da sauran juye-juye da aka yi a duniya kama daga juyi na kasar china rasha da dai sauransu domin kuwa juyin musulunci na iran ya gini ne kan jagorancin malamai bisa tsarin musulunci da kuma dimokuraɗiyya a gefe guda jamhuriyar musulunci ta iran ta ba da batar da tamka a duniya domin kuwa ita ce hakikanin gwamnatin jama'a da take kare haƙƙin bil'adama domin kuwa bayan da aka ci son juyin musulunci imamu kwamini ya dala tabbata gare shi ya yi bayanin cewa za mu kafa gwamnati da goyon bayan jama'a wannan ya sa imam ya buƙaci a ƙara gura jin ra'ayin jama'a jim kaɗan bayan cin nasarar juyi domin a ji abin da mutane suke buƙata wanda a kan shi ne za a jagorance su daga ƙarshe kaso mafi yawa na al'ummar ƙasar suka zaɓi jamhuriyar musulunci a matsayin gwamnati za ta mulke su domin jin ra'ayin masana da masu fashin baƙi kan siyasar duniya na tuntuɓi dr el harun wani masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke birnin kaduna garin gwamna domin ta bakinsa game da kowaɗanne irin bambanci yake tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da sauran juye-juye da aka yi a ƙasashen duniya daban-daban sai ka da baki ya ce juyin juya hali lallai juyin juya hali ne saboda ya juya ƙasan iran gaba ɗaya tun daga tsarin karatu tsarin sa tufafi tsarin yin magana tafiyar da ayyukan gwamnati tafiyar da makarantu ma'amala a kasuwa da komai da komai an canza an juya shi wannan shine juyin juya hali an juya halayen jama'a gaba daya akan koyarwa da tarbiyyar addini to wannan babban darasi ne kuma wannan ya kara bayyanar da karya da rudu da damfara da turawa suka dura duniya a kai tsarin jari hujja da tsarin kama karya da tsarin mulkin mallaka juyin juya halin iran ya ƙara fito da cewa ashe addini ma yana da tsari na siyasa na tattalin arziki tsarin soja da tsarin tafiyar da ƙasa to wannan ya ƙara kunyatar da duniyan karya duniyan zalunci da duniyan yaudara da duniyan wuru ya ƙara tona asirin 'yan wuru-wuru ko ina suke a duniya kai tsaye ba za a kwatanta juyin juya hali na musulunci da aka yi a iran da shauran juyin juya hali da aka yi a tarihi ba musamman guda uku juyin juya hali da aka yi a ingila industrial revolution wanda shi ya kawo cigaban masana'antu da bunƙasan kimiyya da fasaha a ingila wanda ya fantsama shi ga turai sai kuma juyin juya hali da aka yi a ƙasan faransa na baya-bayan nan shine juyin jihali da aka yi na gurguzu a ƙasan rasha wanda ya yi shekara 75 ya zo ya rushe to kuma ƙila mutum ya iya hararo juyin jihali da aka yi na china to amma waɗannan ba za ka iya haɗa su da juyin halin iran ba saboda na iran na addini ne tsagoransa ah, akwai abubuwa da za a koya daga juyin juya halin iran kamar guda bakwai na ɗaya yana nuna ƙarfin imani da addini idan mutane suka yi imani da allah da manzansa da shauran rukunan imani suka mika wuya ga Allah to a shirye suke su komai akan wannan aƙidan ne aka yi juyin juya halin iran wanda malamai suka shiga gaba ko kuma ce ayatollah ruhullah khomeini ya jagoranta da shauran malaman ƙasan wannan shi ya ba da shigowan addini da tasirin addini a siyasan duniya wanda turawa mulkin mallaka suka suka mamaye ko kuma suke tafiyar da ita kowane irin sirri ne na ci gaba da bunƙasa da ƙasar iran take samu bayan kuma shekaru 44 tana fuskantar bakar adawa da taɗiye ƙafa na ganin bayan wannan juyin musamman daga ɓangaren ƙasashen turai da amurka jihalin iran ya firgita amerika ingila rasha faransa da shauran kasashen turawa har wa yau ya kuma firgita karnukan farautansu musamman a kasashen larabawa da nahiyan afirka da shauran kasashen duniya wannan juyin juya hali ya ƙara fito da iran a matsayinta na wadda ke magana da sunan addini ya kuma ba musulunci da musulmai ƙarfin gwiwa da alfahari ko'ina a duniya. so da karshe wani irin darussa ka wani irin darussa ƙasashe za su koya musamman ma masu fuskar yanci daga juyin musunci na Iran yadda za su iya tsayawa akan kafafunsu mai rintsi ko mai tsanani sai kada baki ya ce wani darasi da za a koya shine juyin juya halin Iran ya koya ma mutane jajircewa da fada da zalunci da danniya da ƙarya wannan ya ƙara fito da tasirin da addini yake da shi a rayuwar mutane jihali ya ƙara nuna ma jama'a cewa idan suka jajirce akan manufa su fito akan manufansu su tsaya tsayin daka duk juyin duniya za a yi za su yi nasara akan ne akan haka ne iran ta yi shekara ta yi nasara yau ana bikin shekara 44 da yin wannan juyin juya hali ta nuna ma duniya cewa eh idan mutane suna da manufa suka tsaya za su yi nasara ta fuskan addini ne ko ta fuskan gwagwarmaya ne na kokarin kafa adalci da yunkurin fada da zalunci da danniya da kama karya to in aka tsaya za a yi nasara shi yasa ya zama duk masu wannan ra'ayin na kawo canji za ka ga suna alfahari da wannan juya juya hali da aka yi a iran kuma suna ba da goyon baya ko aina ne a duniya wani darasi da za a koya shine juyin juya halin iran ya koya ma mutane jajircewa da fada da zalunci da danniya da ƙarya juya hali ya ƙara nuna ma jama'a cewa idan suka jajirce akan manufa su fito akan manufansu su tsaya tsayin daka duk juyin duniya za a yi za su yi nasara akan haka ne iran ta yi shekara ta yi nasara yau ana bikin shekara 44 da yin wannan juyin juya hali ta nuna mu duniya cewa eh idan mutane suna da manufa suka tsaya za su yi nasara ta fuskan addini ne ko ta fuskan gwagwarmaya ne na kokarin kafa adalci da yunkurin fada da zalunci da danniya da kama karya to in aka tsaya za a yi nasara shi yasa ya zama duk masu wannan ra'ayin na kawo canji za ka ga suna alfahari da wannan juya juya hali da aka yi a iran kuma suna ba da goyon baya ko a ina ne a duniya To madalla a gaida eh, Dr. El Harun Muhammad wani masanin siyasar kasa da kasa. da ke kwalejin kimiyya da fasaha na tarayya da ke garin kaduna garin gwamna a tarayyar najeriya da ya amsa man tambayoyin da muka yi masa a cikin shirin namu godiya ta musamman ga dakta to ma saurare laifin daɗi karewa ganin lokacin da aka haɗu shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a biyo a makon gobe domin jin mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. Baran hada ku da Abdullahi Salu Katsina don gabatar da shirin na mu harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir jama'a masu rari assalamu alaikum barkanmu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci didala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da biyu a cikin shirin namu na yau za ku ji ɗaya daga cikin al'adu na mutanen iran wanda shine girmama na gaba musamman ta fuskacin iyaye da kuma kakanni da dama daga cikin mutane na iran sukan je kai ziyara ga dangin su manya musamman kakanni mata da kuma kakanni maza domin tambayar halin da suke ciki mafi yawa kuma sukan tafi ne da dangi baki ɗaya da yara da 'ya'ya domin gano uwayensu da kakanninsu da kuma kai musu ziyara da tambayar halinsu to a yau da Allah ubangiji za ku ji mu da wata tattaunawa tsakanin muhammadu da kuma abokinsa hamid dangane da irin wannan al'ada ta mutanen iran amma kafin wannan lokaci sai an ji dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. فردا گوبه جمعه رانر جمعه چه برنامه ای؟ ونشری تو چه برنامه ای داری؟ کی ونشری که کیدشی؟ خانه گدا؟ پدر بزرگ کاکا مادر بزرگ kaka mace dayi kawu khale uwar mahaifiya madar mahaifiya Fedar. mahaifi خواهر اروا من Ni zan je. آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه قزوین گرین قزوین تهران گرین تهران دور ماشین نیسان موتا دو ساعت اوای بیو هر هفته kowane mako. To mi Kai kana zuwa. Didan. Gani. Anjo. A can. U goft. Shi ya ce. U bimarast. Shi ko ita maras lafiya ce. بیمار مرس لافیه کمی کمن آنها می آیند سو سنا زوا ایرانی ها ایرانی ها ما می رویم مو منا زوا بزرگترها manya تلفن وير ترهو تلفن بزن بگا وير ترهو مرسوم نه العاده او تلفن میزند شی ینا بگا ویا کافی نیست بی سبا هر روز کو همیشه کو دیو شی او میرود شی ینا زووه او زندگی میکند شی ینا رایوه دیدن گنی فرهنگ العاده احترام girmamawa سفارش nema احترام به آنها girmamawa gare su da labarin da aka ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin mu ji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma abokinsa hamid hamid برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ به خانه پدر بزرگ می روم. خانه پدر بزرگت در تهران است؟ نه آنها در قزوین زندگی می کنند قزوین نزدیک تهران است؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است تنها به آنجا می روی؟ نه پدر، مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن میزند اما تلفن کافی نیست داییت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران مرسوم است تو مدلا تو بنده اکجی ونن تتوناوا کمیرد دا تگودانا این کما sai a ƙara sauran tattaunawa amma da fasarta a cikin harshen hausa حمید برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ حمید گوبه جمعه و نشری نکه که دشی؟ به خانه پدر بزرگ می روم. زن گیدن کاکانا خانه پدر بزرگت در تهران است. گیدن کاکانا که ابرنن تهران یکی نه. آنها در قزوین زندگی می کنند. آه سو سنا رایوانی اگرن قزوین. قزوین نزدیک تهران است. گرن قزوین kusa گرن تهران نه خیلی دور نیست. با ماشین دو ساعت باب نیسا سوسی تپیا اموتا او بیونی هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ نما کو کن زوا گیدن ککن نکه؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است. ای نی این زوا گنن kakana da kakata mahaifiyata ta ce kakata ba ta ɗin jin daɗi تنها به آنجا می روی؟ کی کدی کچه زوا اچن؟ نه پدر، مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم آآ. آ پینا ده مهیپیتا ده ار اواتا زو mu iraniyawa a koda yaushe muna zuwa ganin manya کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن haka aiki ne mai kyau amma garin kasbin yana da nisa ka buga wayar tarho تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن میزند اما تلفن کافی نیست وی ترهو mahaifiyata a kowace rana tana buga waya ga kakata اما وی هو کدی به ذات اسبا دایت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ کاون کما اکو دا یوشه ینا زوا گنن کاکرکا دا کاکنکا بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است ای A cikin al'adunmu, girmama manya wani abu ne da ake so. خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران yana da kyau kwarai cewa zuwa ziyarar manya da girmama su a Iran wani abu ne da ya zama al'ada. madalla kamar yadda kuka ji a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammadu da kuma abokinsa hamid ɗaya daga cikin muhimmiyar al'ada ta mutanen iran ita ce a kowane lokaci suna girmama na gaba da su kuma suna kai musu ziyara a lokutan da ake gudanar da taruka na idi sukan je ziyarar manya musamman uwaye da kakanni inda ranar farko ta idi akan je gidajen kakanni a kai musu ziyara kamar yadda kuma bayan 'yan kwanaki kaɗan su manya da kuma kakannin sukan kai ziyara a gidajen 'ya'yansu da jikokinsu to wannan da ya ce daga cikin al'ada mafi shahara a tsakanin al'ummar iraniyawa to da yake lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki amma kafin mai ban kwanar ko baki ɗaya sai an ƙara jin tattaunawar kamar yadda ta gudana hamid برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ به خانه پدر بزرگ می روم. خانه پدر بزرگت در تهران است؟ نه آنها در قزوین زندگی می کنند قزوین نزدیک تهران است؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است تنها به آنجا می روی؟ نه پدر مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن زند. اما تلفن کافی نیست داییت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران مرسوم است. To madalla to jama'a masu don nema kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah mu za a ji mu dauki da cigaban shirin a cikin wani sabon darasin. Ya saluke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. da Muhammad Awal Kunya ya shigo da mun gabatar da shirin na tarbiyyar iyali. Ai saurare lafiya. Tarbiyyar iyali. Gabatar shirin tarbiyyar iyali na ɗari uku da goma sha hudu jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin su da muke tattauna kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara a da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar da gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don yin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan. a cikin a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar ra'af rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo da har yala yau ina shugabanta na sashin da shehun malamin a yau zai ci gaba ne da shirin shiri ko darasin da ya faro na littafin kafa rabbil aba'ana na aliyu falla malam ya shirya bismillah saboda haka samar da lokaci wa yaro da kula da lamarinsa musamman mu a kasanmu. yanayin rayuwa da waɗannan yanayin na mugayen 'yan siyasa dama can akwai muskilar tattalin arziki sai aka samu kuma 'yan siyasa maƙetata. waɗanda da gangan saboda son kansu da son zuciyarsu duk abin da zai bunƙashi ɗan adam ma ba sa yi kowane mutum yana da son ya zo ya kafa tarihi abin da ya fi damun shi kenan ya yi abin da za a yabe shi a tarihi cewa ya kafa wani abu su kuwa waɗanda yake raye tare da su su mutu ba ruwan shi ta jinjina ka ɗauko tsari na ƙasashen turai wanda ka kasa gane cewa mu har yanzu mu kai wannan standard din ba a rayuwa hausawa suna da maganar da suke cewa idan gashin ki bai kai na wance ba kake ce zaki kitsan wance ko so mu ba mu da wannan yanayin da za mu iya a hankali ne za mu tashi yanzu a wasu jihohin irin tsarin da suka kawo suna fadab da ba su fi shekara biyu ba su sauka a mulki amma suna nan suna rausau wata jiha da na gani ana nan ana rusa kasuwanni wai saboda ya kamata a yi standard tsarin da aka yi shekara ruaru duk ba daidai ba ne saboda haka dole a yi abin da ya dace a yanzu a daidai lokacin da corona ta kama rusa gidaje sauran kasashe ba za a kawo jari ba jihar na ya kamata ta bunƙasa ta ga kaddara da abu da kamar daidai ne amma kan hisabin wa kuma jihar tana cikin jihohin da suka fi kowace jiha rashin tsaro a arewacin najeriya yanzu yana ƙara maimaita wayanda suka je suna neman ya za su rayu ƙananan 'yan kasuwa jarinsu ana ta ƙonawa ana ƙona saboda ana rushewa wasu na ɗan samu su iba cikin dare an ba su notice ba su tashi ba saboda haka bari a rurusa akwai wasu tsare tsare-tsare akwai tsarin da da gaske tsari ne gaba za a ci gaje shi to amma dole a tafi a hankali gwargwadon yadda kuma waɗanda kenan za su rayu yanzu lokacin da aka karya mutane da yawa ɗan jarin su aka karya shi Allah misali aka kori mutane da yawa daga aiki akwai gwamnatin da ta kashe mutane sama da ta kora daga aiki sama da mutum dubu ashirin a wani lokaci yanzu disan gwamnati kuma ta kallafo sai ta kori mutum dubu hudu kuma ta ji kasuwanni tana ruguzawa cewa za a yi tsari gwamnati ta fitar da tsari na ga ana magana da shugaban line din ansabe da irin tsare su da abubuwa da hujjojin da yake kawo shekaran jiya sun yi jiya masu maimaita za a ga abu ne in ka gan shi a tsari a kwakwalwa abu mai kyau amma ta yaya za a yi akan hisabin wa akan hisabin gidaje da yawa su rushe wasu su mutu 'ya'yansa su zama 'yan daba saboda ba abinci ba yadda za su rayu shi yana nan yana fulani kuma nan da shekara biyu ne za su tafi sun san yadda sistem ɗin siyasar najeriya yake wajen ka fara abu wani ɗan siyasan ya zo ya watsi da shi bayan ka gama wahalar da mutane ka karya mutane sannan ka tafi gwamnatin da ta zo ita tana neman farin jini ne akalla a shekara hudun farko ba za ta fi ka ba za ta yi abin da ya dace da san ra'ayin mutane duk wahalar da aka yi a baya aka karya mutane da yawa aka talauta su ƴaƴansu suka zama ba aikin yi. masu raro kada ku shafa wannan shirin zamu kudi daga nan rajin biyu ta hausa da ke nan birnin tehran da muke sauraron shehun malami daga birnin kanan dabu zai ci gaba da yi mana wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yi mana bayanin rayuwan hannu baka hannu kwarai da ake ciki wannan halin hannu baka hannu karya amma su saboda suna can rayuwarsu wata standard ba su ta hango irin rayuwar da talakawa suke kai wannan nau'in na zalunci da yan siyasar mu suke bi ba tare da la'akari da me waye zai kare ba waye zai rayu a ai an daɗe yana saba doka yanzu suna nan suna rubokin dan filaye a samu fili a tsakiyar hanya wani ya na marayu ne an kewaye shi sun ce za su yi wannan filin tun da allocation ɗin shi shekara kaza da suka wuce maimakon a ba su damun makikilan masu sayar su ɗan samu abubuwa dare ɗaya irin waɗannan gwamnatocin suna tsammanin su gama ta duniya lafiya tsinin mutane waɗanda aka karya Allah ya kyale su yanzu aikin kenan na ga ko anan garin na kuma akwai wannan tsare-tsaren na na'ura an yi allocation an nemi izini wannan majalisa ta bayar za a so na'ura ta biliyan da wani abu naira biliyan ɗaya da wani abu to wannan na'urar ta neman ma'aikata ba wannan ba wanda na gani a jarida shekaran ce wancan wai wanda za ta dinga tantance ma'aikata ne saboda a samu a taimaka wajen kore wasu kaga ɗan siyasa fa wanda irin albashin da suke kwasa yana ɗaya daga cikin abin da yake karya sun je sun ɗauko sistem na Amerika. wanda tsarin siyasan amerikawa yana da tsananin tsada to nawa nawa yan majalisa ke zama amma ka ga irin tarin kudin wasu kasashe allowance ake bayarwa don a rayu ƙasa da ake fama da talauci amma kowane mutum ɗaya aka fitar da kuɗin mataimaka na musamman da wani nashi da alawan ɗin shi sai in ka ji kuɗin sai hankalin ka ya tashi ba su rage kansu komai ba a daidai lokacin da ɗan albashin da dama can hannu baka hannu ƙwarya ne na ma'aikata yaya ɗaya daga cikin abubuwan da yake ƙara tarwatsa al'umma wannan na ciki saboda talauci yana cikin abin da yake hana samar da tarbiyya kadal fakar an ya kuna kufra shi yasa akwai wasu waɗanda ba dole ne sai sun rayu ma a babban birni Allah ya rufa maka asiri a garin garin kana da babban gonan ka ka tashi ka dage sai ka dawo nan in kana can ka iya bunƙasa abu amma mushkilar shi ne akwai abubuwan more rayuwa wanda da a ce gwamnatocin mu suna samar da su a ƙauyuka a samar da sandan ruwan sha hanyoyi abin da ya shafi lafiya da duk abin da akwai su a birane da zama na an samar da su a ƙauyuka insha Allah mutane ba dole bane sai sun cika Man garin Kano za ka ga kusa kowa ya kai kullum kamar ta fashe garin haka yake mutum ya zo yana rayuwa kunci akwai gidajen da sun famili wajen mutum ashirin ne a cikin gidan yan bandakan kadan ne famili wajen nawa za a ga layi tun asuba fari za a yi tajerin layin wajen wanka sai ka ce dole alhali a garin su kilan shi kadai gidan shi ya fi wannan faɗi da yalwa ga bishiya ga shan iska ka zo ka rayu cikin azaba ɗaki ɗaya to mutanen mu dai haka suke rayuwa to a irin nan ya za a ke tarbiyyar ɗanka wasu mutanen suna iya su haƙura da wani nau'i na jin daɗi don kawai su fitar da zakakurin da wanda zai zo ya zama abin da duniya za ta yi alfahari da shi shi kuma su kuma iyayen suna lahira Allah yana biyan su kana ba su ladaddaki. to raro ga shi ma dai malam ya buɗe mana sabbin bayanai amma lokacin ya yi halinsa da kashe muna yi wa shek bashir zaria da ke birnin kanon dabo kuma shugaban sashen dawa na kungiyar rap ta rasul akram foundation da ke kanon dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rediyon boh hausa da ke nan binin tehran na ƙasar iran ni awal kuma da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. masu barka barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan harin la yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da ka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da kashi na biyu na batun ranar da za a daina karban tsofan kudin najeriya a hirar da muka somo da shugaban kungiyar NRC ta 'yan kwadagon najeriya comrade ayuba waba kan wa'adin da babban bankin kasar na cbn ya bayar 31 ga watan da da muke ciki duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar kamar yadda shugaban kungiyar nlc don kwadagon najeriya comrade ayuba ba yake cewa wajibi ne babban bankin ya sake nazari kan matakan domin kauce wa mawuyacin halin da mazauna kakara za su shiga da kuma asarar da za su tafka batun mu ki gayyato comrade ayuba waba don jin yadda wannan gikaka zai kare tsakaninsa da babban bankin tarayyar nigeria ai duk inda ka zaga yanzu sun je yan jarida suka zaga za su ji albarkacin mutane malamai ne kai abin ma yanzu sun mai da shi su kan shi inda muke kuma a ce wai ana afirka wuni tattalin arzikin mu ya fi bunƙasa amma ka duba yin yan najeriya domin halin da aka shiga ciki domin tattalin arziki yadda aka yi ma madajin ɗinsa da ya kyau ba shi ne abin da muke faɗa cewa to kar a sake jefa mu wani halin kaka da kayi. comrade yanzu kasan an kara ya kai dubu ɗari a da mutum zai ba kullum a cikin account ɗinsa sannan kuma kasan yanzu an ce so ake ne a ringa yin transfer na kuɗi ba a ɗabi kuɗi a hannu ba saboda akwai yan fashe da makami akwai yan kidnapping suna tara mutane za ka wannan kamar ci gaba ne a najeriya gaba ɗaya. ai in ka duba bunƙasar mu a najeriya da kuma yanayin tattalin arzikin mu da na gaya maka cewa kashi saba'in abu ne wanda muke rural economy ba kamar wayan kasashe ba da suka bunƙasa to ka enforce wannan policy din ya kece hakkin wayansu 'yan najeriya domin ba dole ba ne mutum ya je ya sa kudin a banki ko kuma dole ne wai ya je ya yi harka ta hanyar intanet mutanen mu yawanci wanda ba su da ilimi ba su je makaranta ba wani waya ma sai an koya masa yadda zai karbi waya saboda haka dole sai ka yi la'akari da irin wannan abin kuma kamar yadda na baka misali ka duba jihohi wanda suka bunƙasa kamar su iko ka duba wasu jihohin mu na arewa ba daidai bane muke abin ba ne haka bayan da za a yi a ce ka yi policy bai daya a lokaci daya kuma ka ce dole sai an yi shi a hankali ake yi ana iya farawa da misali mu ce a capitals na kowane jiha muna da jihohi talatin da shida ana iya farawa da wayannan capitals din koma south ya zama miliyan ɗari shugaban kasa wasiƙa sannan kun rubuta a gwamnan bankin tarayya wasika su maku amsa kuwa lallai mu rubuta kuma duk wannan bayanin da na maka yana cikin wasiƙa da muka rubuta amma har yanzu shi kake ci kamar a shida dusa. ta masu rauri an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na karshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu shugaban kungiyar nlc ta najeriya kuma da ayuba waba da ni awal kun da na shirya nake cewa sai wani jikan wakari ya zub da tsamiyar kura to duka duka iya abin da ya soke na a cikin shirin gan lokacin na rana mu a tarbiyyar mu a shirin mu na rana domin jin mu ɗauke da zuwa ɗan shirye-shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala mushtaba adam da kantunan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato dot 1ng a huta lafiya.